أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا salamu alaikum wa rahmatullahi wa الله da shi Allah subhanahu wata'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu damar sake haduwa a wannan masallaci na wannan makaranta ta madarasatul abidi wa abida da tafizil da ke nan cikin garin argungu domin gabatar da karatu wannan littafi mai suna mala ya sawa da falon musulmi na jihar wani lafiya wato abinda littafi ne na tarbiyya yana magana akan <coughs> abubuwan da bai dace 'ya'yan musulmi a ce sun yi sakaci da su sun jahilce su a cikin addinin musulunci ba ya kamata ga ɗan musulmi mai da awashi ɗan musulmi ne to ya yi ƙoƙarin sanin waɗannan ababen Malachi na daga cikin abin da ya kamata ɗan musulmi a ce ya sani bayan ya iya karanta suratul ikhlas suratul fala suratul nas ya iya karanta su tilawatar kuma ya san ma'anarsu da tafsirinsu ya ce na daga cikin shi akwai karanta suratul asar da kuma tafsirinta ya ce ka iya karanta suratul asar kuma ka san tafsirin ta to jawab ansa suratul asr wa tafsiriha ga suratul asr nan wa tafsiriha da kuma tafsirin suratul asr bismillahir rahmanir rahim wal asr wal asr wal asr ma'anarta rantsuwa ne wal asr Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da zamani wasu ka ce Allah yana rantsuwa ne da lokacin sallar da asar shi ne ma'anan wal asar amma dai kasa zamani ne wal asar wasu ka ce Allah na rantsuwa da lokaci gaba ɗai zamani gaba ɗai ba sai bayan da asar Ko ya dai ka ɗauki fassarar malamai sun yi da dai sace ce aqsama subhanahu bis sama ma'anar wal asr aqsama subhanahu Allah madaukakin sarki yana rantsuwa ne bis zamani da zamani shine ma'anar wal asar saboda abinda zamani ya tattara kan shi na alkhairi da sharri zamani abu ne da ya kunshi alkhairi ya kunshi sharri wanda ya tsaya amfani da zamaninsa ya more masa to zai ci moriyarsa ko ba a zuba nan gaba wanda kuma ya wasa da lokaci ne da zamani ne ya biya mashirilita da kaura to daga ba zai ci zan yara ina jin ba sai na ce muku wane da wane yanzu a nan cikin garin kaka ta wani gari nesa kalli wasu mutane waɗanda suka cin moriyar lokacinsu suka cin moriyar zamaninsu suka cin moriyar kwanciyarsu yau suna suna amfana da ita haka ne kuma haka ba yanzu ka ɗauki irinsu alaran ma'amira ibrahim ko ya yi amfani da kwanciya ta ya yi amfani da samantaka ta lokacin da yake saurayi ya haddace alkur'ani yau ga hinan tsuwa ya kama don duk ya kai shekara hamsin za ka ce mai da cijin yau ga shi nan ana cin moriyar wannan tsuwa ga sunan manyan malamai mahadata alkur'ani wa'anda mun ga sani da manyan malamai masana kyau manyan 'yan kasuwa manyan attajirai waɗanda suka yi amfani da zamaninsu da kuciyarsu ba su bari ta tsaye a shiriri ta ba suka yi amfani da ita yau ga shi nan da tsuwarsu suna girbar wannan lokacin da suka tsaye suka yi amfani da shi ya isa ya zama gare ka izina ga wani nan yana yawo cikin gari yana bai san ina zina bai da wurin kwana na kwarai bai da wurin hutawa na kwarai bai ci abinci na kwarai ba to sai ka binciki tarihi dai da ya da amfani da zamanin shi ya da ya amfani da kurciya ta shi ya jawo mai matsala duni da cizo da ka gani yau da hurhura yana wahala galibi ka binciki kurciya ce ka binciki yaya amfani da zamanin shi da kaji ji an ce maka aida gidan magaji ya haika zama aida in za a dambe suka kora hiri aida suka shirya club aida in za a kaza su akaza su akaza yau ga yanda kwace ta koma yau ga yanda zamanin yan mai sai shi ta Allah ya rantsi da zamani Allah ya ce wal asr Allah ce ina rantsuwa da lokaci ina rantsuwa da zamani shine aka sama subhanahu bis zaman Allah yana rantsuwa da zamani to duk da kaji Allah ya rance da abu malamin suka ce wannan yana nuna abin na da muhimmanci yasa Allah rance da shi innal insan to ina jawabul qasam duk da kai ka ce wallahi tallahi sai ka ji an yi saboda ana sauraron jawabul qasam wace amsa za ta fito a ce tun da karanci yace innal insana lalle mutum ma'ana wani jinsi daga cikin mutane lafi khusr yana cikin hasara inji Allah wani nau'i na mutane ba dukkanin su wasu jama'a daga cikin mutane suna cikin asara shi ne ya ce ai kullu insani fi kusanin wa kowane mutum yana cikin tawaya da halaka kaga kenan akwai malaman daga ganin da Allah ce innal insana dukkan mutum akwai da suka ce insan ɗinnan jinsiya ce akwai suka ce a insan ɗinnan kowa ya shigo ciki duk mutum ɗan adam yana cikin hasara sai dai waɗanga mutane da Allah ya toge waɗanga da Allah ya toge in kana son kai ta cikin hasara to ga waɗanda ba 'yan hasara amma duk wanda bai cikin sahun waɗanga to dan hasara yana cikin hasara kowane mutum na cikin tawaya yana cikin halaka yana ce illal ladina amanu sai dai waɗanda suka rike imani cikin muka suka yi imani suka rike imani kuma ba imanin kaɗai ba wa amilu salihat suka hada da ayyuka da ƙwarai kun ga abu nawa ce abu biyu dai me na farko imani mai na biyu aiki in kana son ka zauna lafiya in kana son ka samu kwanciyar hankali in kana son ka hita asara ka rike imani duk wani abin da zai jawo rabuwarka da imanin ya ma hasara imani karka yi da shi in kana son ka hita halaka karka yi wargi da imanin na abu na biyu karka yi wasa da aiki da kwarai al'amalu kwarai duk inda an ka ce ga wani aiki ne na kwarai to jaye wandonka tukuru ka je ka yi wannan zai ma amfani za ka ce more shi ko yanzu ga ko sai ka tsuwa ko sai ka mutu amma ba za ka tabi yasa aka san duk sanda ka ji an shiga wasu ayyuka ne alkhairi wa'azoji ne a wani ginin masallaci wani waye-waye yi kokari ka kai kawar yi kokari dukiyarka ta isa ko baka isa ba eh ko baka kai ba tura dukiyarka ai ka sai wanda ya ji an ce za a gina makaranta ko za a gina masallaci ya aika dukiya ta yi kamar ya ta yi wanda a da dukiyar ko shi ko wanda bai da dukiya ba ya je ya ba da ƙarfi ya je ya ba da ƙarfi wani yana daga cikin abin da lokacin nake zaburar da ku kai amfani da lokacin ku da furciyar ku ku bashe ta wajen ayyukan addini Allah ya taimake illa alladhina amanu wa amilus salihati sai dai waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai, wata waso bil haƙƙi suka yi su wasiya da gaskiya kaji wani aiki ya wuya faɗa mu juna gaskiya wata shi ne muka ayyana yanzu zaman mu nan wurin gaskiya ta muke gaya mu junan wanda bai san gaskiyar nan sai ce ai wa azin ga cin mutunci da yayi yawa ko saboda ni ana faɗa halin shi ya ki amfani da kurciya sai ya lalata ta yanzu ga hana cikin wahala to an ka faɗa ka sai ce a'a ba to da ni na ake ke to da kai ake sai wa a sunanka wa ka mu sunanka kai ka shigo ciki eh Allah ce wata wasau bil haqqi sun kai dinga yi ma junansu wasiya da gaskiya menene wasiya da gaskiya wa'azi nasihohi wa'azantarwa ku dinga faɗa ma al'umma gaskiya tsakaninku da Allah shine wata wasau wata wasau bil haqqi sannan wata wasau bis sabr sun kai ma junansu wasiya da haƙuri shi da malaci illa man amana wa amila salih sai dai wanda ya imani ya aikata aiki na kwarai wa ma'azalika, zalika kuma tare da aikin ga na kwarai da imani da au ilal haƙƙi kuma ya kiraye mutane zuwa ga gaskiya wa sabaru alai kuma suka yi hankuri akan kiran mutane akan gaskiya wato da zara an ka ce kai mai da'awa ne ko mai wa'azi ko mai karantar da al'umma to gaskiya sai ka yi hankuri ka ganin nan wallahi akwai wannan da bi ta wata area yace kaga wannan dan kaza uba wai shine yace kaza na taɓa wani wa'azi mai zahi na taɓi manyan gari ashe musulman yaji to ina biyo wa wallahi ta wannan area sai ce yanzu ka ji wai wannan wai shi ne ya ce kaza shi dan wane duk garin nan wallahi malam juya ya dan yi idu ta yata ko damuwa da shi ba ban ma kalle ba wallahi ina gaya maka bayan wata uku ko hudu wallahi mutumin nan duk inda ya gani ya so kai sai da na dawo kamar suruki ne kun ya haka shi in ya ganin bai sa inda ya ka azata ai yanzu magana garin da kai da in yanzu ya ganin ya zo jiki ne mai rawa ba na amma ai kaga ya kamata ya ce da Allah ma na yaye ni yanzu in ban yaye mata ba muka je lahira da wannan kaga yana cikin halaka to in dai kana wa'azi wala sai kai hakuri har matan nan da kuka gani muna wa wa'azi ana ganin ka basu suka yi da mu suka yi da da'awar mu da wa'azin da muka musu wala in ka ga cin mutuncin da muka samu wurin su da suka da arashi da zambo a da na taɓa ji da kuɗi na ta ce wallahi in kina kashi ki ga malam zauna a abin ka ji wannan magana in mun ka ce wurin wa'azi ƙungiyoyin mata na ɓanna akwai ƙungiyar ka da girma cikin ƙungiyar mata sun saman kusan su akwai ƙungiyar lesbiya in mun ce wurin wa'azi ba shigowa don sun san zai yi wahala ba ta su to duk mai laifi bai su a faɗi laifi sai dai wanda Allah ya samu rahama yana son ya gyara to da haka in kana wa'azi sai ka zama mai hankali. da juriya bai kamata dan wani ya ce zarhin ka baka rama ba a rama wata rana sai na abakar radiyallahu an wani mutum ya yi mugun zagi idan abakar ya kalli munzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi na murmushi sai soki kai mutum ya sake kada mai zagi sayyidina bakar radiyallahu anhu ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi ya murmushi ya saki kada mai na Inda annabi ya ga annabi na murmushi sai ya ramu sai ga annabi ya ginta huska ya batar sai ce zagin na barko mala'iku na annabi sai maka inuwa suna nema maka gawar ubangiji da rahama zagin na biyu haka na uku haka na hudun da kan rama sai suka ci shi yasa da batar to duk sadda al'umma kake ka rika gaskiya kake akan gaskiya suke zagin ka wallahi malam bare in gaya ba wani dan talaka guda wanda ya wuce a zage shi wallahi duk alherin ka duk alherin ka wallahi sai mutane sun zage ka dan duk alherin ka bai kai hannun wani to wannan da bai kai hannu ne ba sai ya ce kaga makiyin Allah gawa ne yayi kaza yayi kaza amma ni bai ba ko a ce ai wane ya bada kaza amma kaga maki Allah nan wane nashi shi har abad kar shi ba ci yo ya da shi kai dai ka abin da tsakaninka da Allah kafin da yake kawai shi ke to don haka zagi tun da kaga an zaga Annabi sallallahu alaihi wa sallam har yanzu kuma ana da zagi shi wallahi babu wanda ya ma duniya alherin da Annabi ya mata amma yau ana zagi a kawai kai hankali kai dai yi kokari ka rike abin da ka tabbatar da gaskiya ce Allah ya samu dace mala ce fa haula'i kaga waɗanga nau'in mutane guda hudu humun najuna min al hasarati su ne waɗanda suka kubuta daga asara in an ce man humul lazina annajuna hasara. Me za zaka ce allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kuma allazina annajuna anin anin anin min al khasara eh su waɗanda suka kubbata ba sa cikin khasara su ɗaya ne su hudun duk wanda bai cikin sahunsu to cikin hasara yake kai kokari sahunka ka daidaita haɗa su ka zama cikin masu siffar imani karka yi wasa da imaninka duk wani wanda ka gane maka wasa da imani yana son ya sace imaninka kasa akwai masu sace imani ko akwai masu tsamen imani yadda ga ana tsamen kuɗi ga mutum ya zo ya ci to alaji da da je mun san abubuwan nan ba yin sulke ba amma dai a yi hankuli wallahi akwai abubuwa dan su ga da haka kayi ce wallahi ai hakuri dai amma dai gaskiya halbi na an kai ma eh jiwa ce yi eh, <laughs> eh, jiwa ce Ya eh, amma dai ba sai an baka rubutu ba kuma ba sai an ba da laya ba eh kawai abin da kai muke so a samu mana ruwan zanzan mu tofa maka ga ruwa ka sha ya dai samu shiga gare ka haka waɗannan miyagun malaman da bukaye suke biya wallahi mana wallahi yau in Allah ya ruwa maka a asiri kasan ka bai da ka san mace ba sai ka da ta ba wallahi kana gida za a isko ka wallahi ba sai ka da ba farauta kamata ka yi yadda ka san ɗan farauta na farauta zomo wallahi in kana da arziki to haka bokaye da malaman tsibbi suke farautar ka duk kurar da haka musu ba iya ka kawai in ka mutum ka ta eh ba na ka bane ba ka dan da dan wani abu ka tashi sai sai sai sai na gode amma dai da <laughs> su dai ba da ya san ba kai da shi ba ya san ba a da ku guda ba amma Allah bai rabuwa da kai jama'a tsakaninku da Allah haka da ku ba haka ba wallahi komi gudunka wallahi sai su yi ka malam wata rana ina wani gida zaune gidan haya ne wani sallama ya ce ma na fi ya ce ya gida to da kai hankuri dai dummuna na ce ya muna ni eh, dun muna shi almajiri ne ne almajiri ya ce an ce gidan gada haji ciki ai eh. ba na kana bin ce ya ce to za ta malam a kana ni eh kana ni ai akwai abin da za ka yi malam mai gidan nan malam sati guda ya yawa shi da kai ne zai mallaka maka gidan sun ce to bani ni mata haka na sahi bani gidan nan in har zai ba duk da ban kosa raina ba in ma har zai ba na sahi ba ni bisa ga zaɓi ne ba tare da ni na mai wara na roƙi Allah ya bani ni ba ka huta ba wata rana ina tare da iyali na muna ɗan samun matsala wani ya ce malam akwai abin da za ka yi mata kai hakuri, ka san abubuwan wannan wani ƴan laya ce za a baka malam ka sata malam in an ka da ta tsake gida malam rashin kunyar ga da matsalar ga da ka gani da yawan tashi rashin jituwa da kuka ba komai ta wallahi in dai ba kai ka jayo ta girgira kai shi ta waje ba wallahi ko garin biki ko ina ba ta koma zuwa ka ji a ashe galibin matan da ka gani ana cewa an kahe su ko an yi kullansu ashe kai da su na aka malam duk akwai waɗannan ababen sai wanda Allah ya tsaba to kaga in mutum ya kalli waɗanda ababen akwai ƴan nasarar nasara ko ko ba nasara ba ce bari ta gaya ma ba daɗi iyalinka ce ita ɗaya ka gaya ma ba daɗi sai iyayenka yasa za ka in dai ka aure mace za ta gaya ma duk kalmar da baka tsammani ba kyale ta rai yi masa alfarma aure ya haɗa haka mahaifiyarka mahaifinka waɗanda su ɗin za su iya gaya maka wannan to kai hankali amma wannan kalmar mai muni da ita take gaya ma za ta zame maka alheri ga ya Allah ya samu dace da haka waɗannan mutanen su ne ba sa cikin asara shi mala ya ce daga nan shin ka iya karanta suratul zilzila kuma ka san tafsirinta to ga suratul zilzila wa tafsiriha ga kuma tafsirinta kuna ji ko eh bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wata'ala ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wato idza hurrikatil ardu shine ma'anar idza zulzilatil ardu idza hurrikatil ardu yayin da aka motsa matsasa at-tahriku shadid motsarwa bai tsanani ne ma'ana iza zulzilatil ardu zilzalaha yayin da aka girgiza ƙasa girgizawa haka ake cewa ko yayin da aka girgiza ƙasa girgizawa iza hurrikatil ardu yayin da aka motsa ƙasa at-tahriku shadid motsarwa mai tsanani allazi yuhdisu laha yawmal qiyamah wanda shine zai tabbatar da kiyama za ta tsaya ne za a baka labarin kiyama ke wa akhrajatil ardu asqalaha Allah ce wa akhrajatil ardu asqalaha ƙasa za ta fitar da nauye-nauyen da ke cikin shi ne ma'anar wa akhrajatil ardu asqalaha ƙasa za ta fitar da nauye-nauyen da ke cikin ta ita da kanta yadda ka san teku za ka ga tana turu kan tana man gazowa haka ta zo da funhonta ta jirge haka kasa za ta yi amin duk abin da a cikin eh? wa akhrajat al-ardu ma fi ha, kasa za ta fitar da abin da ke cikinta minal min mauta na matattu wa gairahu da wani kowa duk abin da a cikinta na arziki ne waye duka kasa za ta fitar da shi to wa qalal insan a lokacin ne zaka ji mutun na cewa malaha wai me yasa ne take haka wa qalal insanu malaha sai ka ji mutun na cewa malaha wa qalal insanu mutahayyira mutum wanda ya shi ya rikice sai ka ji yana cewa ma sha'anul ardi ma sha'anul wai me ya samu ƙasa ta taharraku wa tabtsarabu take motsawa take bugawa me yasa me take shine ma'ana wa qala al-insanu ma laha Allah ce yawma idin tuhaddisu akhbaraha yawma idin a wannan ranar ce tuhaddisu ita ƙasa za ta labarta akhbaraha labarinta za ta ba da labarinta fi zalikal yawmil azim a cikin wannan yinin mai girma tukbirul ard kasa za ta ba da labari bima amila alaiha da duk abin da an ka aikata samanta min khairin wa shar na alkhairi da shari ka kusa akwai aiki akwai tashi duk abin da kaga an yi bayan kasa a wannan rana za ta ba da labarin shi na alkhairi ko da sharri bi anna rabbaka aw halaha yasa za ta bada labari bi anna rabbaka saboda ubangijinka aw halaha yayi mata umurni ne ma'ana aw halaha yayi mata wahayi ma'ana ya bata umurni Allah ya ce ta wani an gane ko li anna allaha a'amalaha domin Allah na sa ta yi wannan aiki. wa amaraha bi zalika ya umarce ta da wannan ya ce yau ma'izin ya durun nasu yau ma'izin a wannan yinin ne ya na nasu mutane suke fitowa suke malalowa a shtatar jama'a jama'a don mi liyarau a amalahun don a nuna musu ayyukansu na alkhairi ko na shari'a a zai zarikal yau mai a cikin wannan yinin mai girma allazi ta tatazalzalu fihi al-ard wanda kasa take girgizawa a cikin sa yukhrijun nasu mutane za su za a fitar da mutane min mawqifil hisa domin tsayuwa wurin hisabi firaka jama'a jama'a yan luwaɗi da jama'a 'yan mata 'yan maɗigo da jama'a mazinanta da tawagarsu makaranta ƙur'ani da tawagarsu 'yan karta da tawagarsu 'yan ledo 'yan war 'yan mi kowa duk sana'ar da haka duk aikin da haka kana tashi sai a to kunan duniya ba gani kowa ya sanna shi eh in yau ka aza azasika ka busa ka ce innal alhamdulillah, duk mutumin ka jama'a ka za ka ga mutum ya gyara zama ne haka don shi ne hijiya ko ya ji abin da ya kaso ko shi ko wani da ka ce a unzubin layi na shi da ke ya far ya bai da bukata da shi wa'azin ba ko ko na ka ajiye da wani yana sauraron wa'azi na ka dai akwai annaba da Allah ya aiko annabi guda ya yi imani mutum guda tanka silo akwai wanda mutum jidai annabi ba ba wai kai ba da an mutu irin mutane an san uwanka an san uwanka an san tashinka an san kurciyarka da wani zai wace da kurciyarka yau shi tashi dan shekara nawa nan mu mun karanta nan ni na karanta sai primary nan ni ni kaza kaza wata ƙasar da wani ya goranta ya ce ya san san da ya ka zuwa mayar yana iko ina ɗan haka firamani ya ce ya san da haka to ka gani wani abin da ya kallo shekarun ka ya kallo shi ne nan Allah subhanahu ta ta'ala ce ma izin, a wannan rana fi zalika yau mil azim allazi ta ta tatazalzalu fihi al-ardu yukhriju nasu za a fitar da mutane min mawqifil samu firaka jama'a jama'a shaɗu a a'malahum don su halarci ayyukansu allati amalu ha dunya wanda sai ka aikata duniya kajiwa malam karka ɗauka wai an ci an wace kawai kamar yadda za a zo a cika so a wace shikenan wala ba haka ne. Wala za a je gaban Allah ai na hisabin zaman nan nam sai ai muna hisabi komai nam Allah sai an yi hisabi za a zauna a yi hisabi kowa ya ga aiki shi faman ya amal misqala zarratin khairan ya Allah ce faman ya amal wadano nam lakin sagiratin min amalin khair wal bar wanda ya aikata aiki misqala zarratin misalin nauyin azzarra na alkhairi ya rabu zai gane sai an gwada maka a cikin bonan aikin ka ne sai nini to ina ya kamata a kai ka ce wuta ga aiki ana ta ɗauko maka ana gwada wannan na gani ɗaya eh, ga wani can ma nauni san lagomi kuna ji ko duk abin da ka yi duk abin da ka yi na alheri ko na sharri za a gwada ma a ce gashi ka ne ka ce kwarai ka tallabo mini shi ga wani can ma kusa gari mugun abu na ne kai da kanka kai da ce a tallabo maka mugun abunka a kawo ma dole ta dole ta za ta ce a kawo mugun abunka lokaci ya yi hmm. muna tare shi yasa malam mai tafsiri ya ce faman ya amal wazanu wazana latin. wazanu namlatin sagiratin wanda ya aikata aiki misalin tururuwa ya karama misalin nauyi ba ba wai misalin girma ba wanda ya aikata aiki yanzu da ala jama'a tururuwa ya karama tana da wani nauyi wanda ya aikata aiki misalin nauyin tururuwa ya karama min a amalin khairi na aikin alkhairi walbarri ko na alkhairi ko na da'a ko na biyayya ya rahu amaman zai gane kafa faka ga ka gashi aikin ga ka da aiki wallahi malama ta ce mai aiki wannan dabi'a da kwa ga mun samu kan mata kasala da jin nauyin addini wallahi ba ta yi muna ba ta yi muna mai jito wallahi ga munan kalle da muka muke wasa da aikin addini yau inda kuɗi ake ba ne take tsammani sallar subahin ɗin nan da a ce kuɗi za a rabu yau da za a ce subahin ɗin nan yau eh liman ya juyo kawai sai in ce to jama'a a gyara wasu ku rufe min wancan koma ku rufe min wancan koma ana rufe sai in kowa da dubu biyar biyar ai wallahi nan, wata alhamis ina gaya dubu biyu ko a wata dai to gobe ma wallahi malam gobe na rage da Allah duk cikin ku ba mai samu tsada wajen dan wallahi ko da hudu da rabi kai wurin ga ya cika duk waɗancan da ka gari ba su titi suna kuwa suna yi labari kai musu dai wala wani ɗaya za a ga wurin ga kacan kacan kai ko da haka tuwa nan ka buɗe masallaci wala a yi dandazo a yi layi an yi layi ana eh, imam ladan ba na wanda ke kawo ni wala sun hudu na dare ne ba da game da kuɗi mutane kana fama da lalaci da tambada da shi baya ko ma ga addini na tawada mu koran juma'a ka lafi da shi da muka yasa duk fada inda muke ciki wallahi malam mu muka ja mu wallahi shi Allah sai kai mu gyara mu kuma mu da niyyar gyara shi wa Allah abin ɗaya ka so mu gyara ya ga alaman mun gyara to mun gyara ka ga alamar gyara dukkan naga ga da aka yi da mutane akwai alamar mutane sun gyara mi an ga canza wallahi babu canji wallahi hali sai ƙara lalacewa Allah ya kare mu wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yara wanda ya aikata aiki na sharri misalin nauyin azzarra ya rafu zai ganshi wa man ya amal wazana wanda ya aikata aiki misalin nauyin karamar tururuwa min a sharira na daga ayyukan sharri don haka kun ga an yi mana tafsirin ayo surori guda hudu waɗanda ya kamata ɗan musulmi ya iya karanta su yau da za a ce su ɗaya ka iya surorin da suratul ihlas eh, suratul falak suratul nas suratul zilzala su ɗaya ka haddace su ɗaya ka iya wallahi in ka ce wurin Allah Allah zai zargin ka cewa baka iya Qur'ani yi kokari ɗaya ka samu malamin ka ka ce na jo na salamu da aka shirya ma ƙananan yara shi nake so ɗaya mu bi surorin ko in iya su sirrin shi ne kaga yanzu waɗanda surori duk inda an kace a karanta gajerar sura sai in shiga ko duk inda an kace a karanta dogon sura ko kai ne aka ce an za ka jagorancin ba da salar su baya sai ka shiga gaba ka karanta mutane iza zulzilatil ardu zilzalaha raka a farko raka a ta biyu ka karanta musu kulhu wallahu akwai wanda ka ci sallah ba sai don Allah jama'a a tsakiyar mutane mutane sun tsere mutane bai ba da sallah akan ka iya waɗanga surori akwai sahabban da wallahi surorin da sun kada ce ba su kai surorin nan sahabban manzan Allah ne ba su hadarta surorin nan akwai sahabin da manzan Allah yana tsaye yana karanta musu wata wani sahabin manzan Allah ma'azubin Jabal ya ja doguwar sura wata sallah da an kai ta isha'i wannan sahabin wallahi ya fito ce ya ce kana ta muna karatu ni masu ne suka waɗi ba kana ta wani dandamniya kana wani dandan dandan eh, ka karanta abin da na ji shi kuma na iya shi suratul fatiha amma ka shi kana tsona a haka sai ya banya raƙumi ne ta yaci sai ma'azu ya hito bayan an ga masallaci to sai na kai ka inda manzan Allah in ce ka ne muna tawaye ya ce kai ko sai na kai ka inda manzan Allah in ce kana koran mutane masallaci ka ji wannan rikicewa hadisi sahihi ya ce wallahi mutai inda manzan Allah Kuma san da aka ce wa daga wa manzan Allah ba gaskiya mutuna ne eh ma'az ya faɗi matsaloli kaza kaza kaza kaza kaza muna cikin sallah ya yanka sallah ya ce ya koma wurin kula da dabba sai waye waye sai manzan Allah ce kai don ka yi haka ya ce ita suratul fatiha na iya amma ban san nina na ma'azin faɗi mutum wanda ya gamsu da kuma fatiha duk wannan dandaniyar da ya gani ban san nina na ya faɗi ya ce to sai mu zala ce ma'azu me yasa ba za ka karanta wallai da idza yaksha me yasa ba za ka karanta wadduha ba me yasa ba za ka karanta kaza kaza ba sai ce mutum kai don ba za ka karanta ba saboda ka takaita musu kalla wa da gaskiya wa samu gaskiya wannan mutumin samu gaskiya amma ga sahabin manzo Allah bai to shi yanzu mutumin can wanda yake Fatiha dai ya iya jama'a shin sahabi ne ko ba sahabi na sahabin manzo Allah ne dama abinda ake ba sahabi wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yayi imani da shi ko yayi imani da manzon Allah da shi sahabi ba wai mai yawan karatu ba saboda haka malam kaga waɗannan surin in mutum ya iya tilawar su ya san ma'anoninsu iliman ya shiga gaba yana karatu ka san ma'ana abin da ya ka faɗi alhamdulillah muna tare da wani mutum a haramin makka sallar da aka yi ran nan sai dai ya ba da sallar magariba ce sura ta farko raka a farko ya karanta kulwar mutane sun ka ta kuka raka a ta biyu ya karanta ko kula uzu da shi ne wannan mutumin bayan an gama sallah ya ce wai halar ya faru masallacin na ce mai ya ce ya ji kuka da yara ya ce amma da ni shi dai mutumin ga mai karatun ga na kiyaye shi da dai su ke nan bai san stress ba ne ya ce na kiyaye shi in yi zuba da sallah har da su kun masallacin da sun san shi ka san cikin baiwa Allah abinda da su dai Allah ya mishi in ya je da ya ce istawo itadilu sai ka ji duk su jikin masallacin su da kansu suna ba shi haɗin da suna yake gani ce kada su wurin nan da aka karanta sun kunshi kaza sun kunshi kaza inda suka ji mutane na kusa ce Allah ba suka sun ji daɗin suna jin abin da aka wasu muku ba mu ci sai ya zaka da mutane mata wadda aka ‘yan uwa nan lokaci muna kuma salabar ɗinmu na tafsir iya ya tsaya yanzu kawai jibi in mun zo wani sati za mu shiga salabar na hadisi cikin wannan lissafi an gama wanga salabar shi ke nan shi dai aka so in yau islamiyya gare ka aka ce ga ta ka buɗa sai ka ce salabar ɗin abin abinda haka so su kiyaye waɗanda surori su haddace su su san ma'anarsu yan a ce misali yan yan rauza rauza ula yan me za a ce a'a yan nozuri yan keji yanzu in mun ka samu yan yaran gada muka turawa keji muna biyan kuɗi kusan dubu nawa inda za mu samu a koya musu tsoro riga kamin su iya aida biya za mu aya sai a kai shi keji ka kashe kuɗi kusan aƙalla naira dubu talatin ko arba'in ko hamsin a shekara malam in ba annaya ba yaro duka in ya hito maka bai iya tsoro da in dai baka sa islamiyya bai iya in ka ga yaro ya iya karatu ko can bokon ka ga yaro ya tsina karatu to islamiyya ya iya shi amma in ba islamiyya ya iya ba can to an kallahu nawa ne an na farai wanda ya ma iya tilawa qur'ani a makarantar boko wannan kalubale ne kuma ina fatan wannan don ku ce ku yi an dai ne ka zauna kariye ka sa abin da arna galibin an kallahu ne na sai ga mutum wa the NCE amma wallahi malam zai iya karanta maka suratul zilzala daidai wai kuma wai wai yan su igar zai iya karanta maka waɗanda surorin da ka jiya wallahi tilawatan mai kyau wallahi zai wahala kuma wannan na ba ku matsayin asali wa Allah ku je makarantar da mu na boko ku je ku ga da ake wa yara karatun irgin sai ji kana qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad shi na sun ka zo islamiyya nan gehen har da aita wahala to haka ake tilawa haka ake karatu akwai gyara Allah ya sa mu gane abin da mun karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna Allah ya saka muku da alkhairi da yadda kuka ba da lokacinku kuka saurara Allah ya haɗa mu cikin lada da ni da ku baki ɗaya Allah ya biya mana dukkanin bukatoci mana alkhairi ya yi mana dukkanin damuwa ya tausaya mana da rahama ta yi wannan kunci da tsanani da muke ciki Allah ya kuranye muna sai tuntunan nan da jarabobi da muke ciki Allah subhanahu wata'ala ya yi muna Allah ka kawo muna alkhairi a cikin wannan kasa ta wannan yanki namu na arewa Allah ka malalo mana alkhairi fitantunan da muke ciki ya ubangiji Allah ka kubutar da mu Allah ka tsamar da mu Allah shugabanni ka zaba mana shugabanni na gari wanda suke tausayin mu suke tausan a suke taimaka mu addinin mu Allah ka tausaya mu da ka amintar da mu daga dukkan abin da muke jin tsoro subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil